وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد kamar yadda muka bayyana muku hujjoji bayyanannu a kan yiwuwar tashi bayan mutuwa haka muka saukar wa annabi muhammad alkur'ani ayoyi bayyanannu kuma allah yana shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa zuwa ga tafarkin shirya